ma barka su ba ta an waje lafiya yau sha ɗan kawai kan bisha a ne ta damu a bale a shimu na na sa'a wannan jini maru a karfe biyar nan ko a washington dc da farko ga kan labar duniya. hukumar zaben jihar mai zaman kanta a a kai ce ta sanar da ke zaben shugaban ƙasa na 'yan majalisu da sati ɗaya shugaban ƙasar Amurka ya ayyana dokar ta ta da ya wuce bin ta majalisa don ya gina katanga kan iyakar kudancin Amurka. Mayaka da kuma iyalai 'yan ƙungiyar ta'addancin ISIS na ci gaba da turgewa a guri ɗaya da ya rage musu. to wasu matsaloli da suka taso dangane da shirye-shiryen zaɓe musamman jikila na kan zaɓe ta hanyar zan buɗe rumfunan zaɓe a ƙasa bai ɗaya kar takwas a safe ranar asabar shigawa asabar nan dalilin hukumar zaɓe ta taro ta ɗaga wannan zaɓe shugaban hukumar zaben najeriya aina kenan yake bayani kan dalilan da yasa suka rage zaben na ɗauki ƙarin bayani to kaya masu fashin baki kan harkokin siyasa ke kallon wani lamari shi kansa shugaban hukumar zaɓe da kansa ya tabbatar mana ya tabbatar da ya yin shugaban yan sanda da shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro kowa ya da tsaki cewa ko an tsara da ya sa sai a zai za a ji karin bayani a cikin ɗakin watsa labaran namu mai tare da abokin aiki yola sun wuce to wato ta shiga shafinmu na facebook ta sauka daga cikin abu ina jelawa da ɗaya abin da jikin labaran da yi ba da yin shiri ne samun za mu samu kan kushin huce ba da kwanza wani amma ɗauki da nake da su ga muhammadu ba mu shafi labaran. Malam, ka ta gari lafiya. hukumar zaben da misaman kai a yanci tare da yake shugaban kasa na ilista ya sa wani fara shugaban zaben na yami a rufe ya ya faɗi ta labarai da suka kawo sharmai cewa kan naka cikin kawai. ma ku hazamu a gudanar da a da ya shugaban kasa a ya ce shugaban kasa zai yi ba illa ya jira sai sabi su ba wani ji kuma fa kamfanin dillan labarai na rufe wani durin kamar ko kadrun ya a su mata zaben da ya ganin za a yi kankan tsakanin shugaban Muhammadu Buhari kuma wanda yake kalubantar tsohon mataimakin shugaban sa Atiku Abubakar Shugaban Amurka ya iya dokar ta ta yadda ya koma biya majalisa don ya tanga akan ikakun Amurka wanda jami'in kaluwa ya ce a a ce wanda zai yakanta ikon shugaban kasa ya yi gargaɗi kan da kira gungun marta da masu miyan kuya miyagun mani ya fi ji ma cewa ayyan doka ta ɓace wani ne a yi ne ayin ce kadar wai ya mace kira ta bai gumu ba su nuni na ci ga gungun bayan ran kitsar na amka su sha ka sha kokari suna cikin amurka a wani lokaci da yake kasa a yunkurin trump na ci gaba da tabbatar da burin sa na gina katanga shi ne babban alƙawarin sa na kan yaƙi mazaɓi dukkan alamai da dama bayan su kuma tura da rau ba hakan kuma zuwa zarge-zargen trump da ya amfani shugaban ƙasa yadda bai dace ba mayaka da kuma iyalan yan wuyar aiki aisa cewa da turje guri ne ya rage musu wanda yake dauka da gure ko har alfa asiya inji amfani ta yara kuma sauran waɗanda su rufe su a matsayin ka a kuna nufin talaba da zai su yan ran kar dan adam da jami'an mayakan kungiyar isa goyen bangon ce a tafi mayakan da kauyen ku da ke siriya da suka fashi a sutana a da masu girman sani a da sun kai mai ɗayan ba ƙwararren yin kwaya kuna da mayan kungiyar dakin a wajen yammaci saboda kasantar da a wajen kuma ƙoƙarin tayar ya miƙa shi ma'aikata da ke mai fadar kwausi ya zuma amurka ya a ba ita muna tauran sanarwoyi su ne kuna sa mai wajen kuna da yanki a wannan sauyi su tsirin da zuwa a tarihi kabar da kan ajiyar da a kasan masu ta ta gasa a sun lalata shi da saudi a farkon sanar shirya kai da lagos kuma nan kuma cikin ya yi abokan shari'a da yin yawar banzan na yawar kuma ya da ko na ko da cikin gwamnati yan majalisun jami'a ke kan gobe zuwa ga wani gobe to wasu matsaloli da suka sauran gana shirye shirye ne mun jige kayan zabe ta hanyar da ban ofin sai ta bi a karfe ta safe rasabar sha daga wata wani ilin kuma zabe ta zuwa tun uku ga wata bayan da aka ce za shirin ba amma zan zuwa nan ta a kai mai ke farfe ya mutum bayan da da manyan kwamishinoni ko da su ya amma da na ya faru da goma sha biyar a yayin hadasa a lokacin wajen AC da kan gaba na su da lafiya da su da da ya aiki ba kasar ba da tabo sun suka a kan kuma to ko ko ko za da wani ko aka hannu ko mu na da ya da wa sai aka kan da ta ba ta da ta ta na da ba da ga ku ta ta ta ta wajen ya wajen wani a ita zaɓe a ita za su ko yayin abin zai na shi da za an yi ta an tsaya da zai tana da ma kuma da kuma da ke yin da da da wannan zaɓe ko da fa ko da ya sa da ma ba ko na da yanzu da ko mutane na ga za ta kaya ko ba su ko da ke za a ko a yi a shi a da to ban kudai ina abin da kake wani ban abin da an tabbatar yanzu kamar kwana uku ko da aka taro da dukkan wanda abin ya shafa a hotel din sharafi shi kansa shugaban hukumar da kansa ya tabbatar ya tabbatar da duniya domin shugaban yan sanda ba shirin kasa shawara akan harkokin su da waɗanda suka zo da gari tare da aka da ya nan da da muke gudanar da gani mun sa shi da da abubuwan suka gudana yana ne da dama gida duk aka tare aka yi dai da su kowa da aka ko komai an kasu ya abu su kwanci yi ma halin da ya tafi cin ya domin don ya yanzu ina aka kwanci a ce ana gobe ra'ayi ya ma gobe kawai yanzu ka suka a ce kuka da an bayan kusa ne duk abin da aka kusa da duk tara ya take shi ta samu ta yi kari a bisa cikin yi aka da ta aka kawo aka kuma aka yi kan rikinan dama kuma su ke kan ta ta ba amma shi ba da ta yin ya a wani rikinan rika kan kan ya nufin na ka bi cewa sun gina bashi da kaji wani wani a kan ce eh, ya sa su kai a dole sha da ke na kafa kuma an kawo wato a cikin al'amuran kuma da kamar da dai wata yana a karin shi a cikin kamar ko yawo da gaskiya ba amma da sai sun kuma kai kuma da yake ita ta kai da ta kai ba ta ya ta kai ba kan ya ke ne shi ba

da da da kan saboda rubun da mutum da ya sashi da katun biyu su su aiwatar da nazari da sun sanar ba su tuka sai ya rubu ne kan da ya zai ci da kike ko da ko ci da ya ga sai ta mu sai an sami ko an da sai ya an ta ji da ta ji da ta ji da ta ta ji da ta ta ji da ta ji da ta ji da ta ji ya yi ji da ta ji da ta ji da ya yi da da ta ji da ta ji ta ji da ta ta ji da ta ji da ta ji da ta ji ta ji da ta ji da ta ji ta ji da ta ji da ta ji ta ji da ta ji da ta ji ta ji da ta ji da ta ji ta ji da ta ji da ta ji ta ji da ta ji da ta ji da ta ji da ta ji da ta ji da ta ji da ta ji da ta ji da ne ke su da kalashin haka sun ana nisa kun da ma da zai bi kaɗan. da kwaye yau maza wani da kwaye ne ba da gyara ka ya ina da kai ne ba kuskuren tun da cikin bayan da ba da ba da da shi rantuwa da ke da da da da da da da da da da da Ai, su fara ma su na na na ya yi mutum tun da yi wannan zaben da kuma a cikin jikin kan kashi kan kaushi da hannun da a abu ya ci an sa kan da da kaso da a sabon ba hakan yayi ta a yi shirawa ko ko da kashi da shi da tamir gugun cewa kai shayin da lafi a cikin da sauran rashi kamar da muka karin kusa da wakil masu shafi tuka kuma daga cikin ayyuka da ya a wannan rokar da sai ya shi waye Allah ya sa ni shi kuma sai inda ya ba mu da kuma ka na domin kuma shi ya tu ibo ka wata ne shi ya sa mana akali kamar je da kuma shi ya Fela Bola Salim zuwa mu ga wasa. Ina da Kwaba da Lumba Kwaba daga Kaduna Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto Najeriya. Hassan na Muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Za ka muku shirye-shirye musamman ta kafar rediyo mai talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirar musamman na masu ruwa da ke a harkokin siyasar Najeriya sannan masu jayon a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da wakana. A ranar zaben kuma a maimakon shirin mu na rabu da aka sa zama kushe sa daya don sai ku yadda ake wayawa. Don haka sai a ce sashen sanar da Amurka. Duniya a tafunan ku. Tun yanzu ga a takaice. Umar na mai san kan aikace ta da ke zaben shugaban sa da 'yan masu sati da ya sa'o'i gaban lokacin fara zaben. gaban ƙasar Amurka ya aika ɓaci ta yadda ya ce mai ta majalisa don ya gina katanga kan iyakar kudancin Amurka da hakan ya janyo yiwuwar ƙalubale shari'a ce wanda ya yanta yin wata Muna masu da kawo ƙarshen shan wani lokaci kuma can jima da sa kafin tsawon da ne kamar shadi za mu sake dawo wani sabon shirin. na bari mu a sabon ziya bukakin mu a buhar awon ce wani kafiyar suwa jima na da fahimta da kafin. Ina mu hafi bai alisa ba ko ci ba hero. Ra'ayin almasiyar da kuma dosa da kai kawo da shiri mahu da ce.